Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maiduguri Nguru, da kuma Buhari Yahaya Unguru masu son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar zazzau musamman ma abin da ake nufi da gidan katsinawa gidan bare-bari gidan sullubawa da kuma gidan mallawa. To idan ɗanbun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samo maku daga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna da ke ƙarƙashin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala. To, Isa Lawal Ikara, bari in za ku ɗa gefe in bar ku da dakta. To, akwai wasu da suke tambaya kan tarihin gidajen sarautar zazzau. bare-bari ne malla katsinawa ne da sullubawa eh, menene tarihin waɗannan gidaje to kaga akwai gidajen sarauta hudu akwai gidan katsinawa akwai gidan bare-bare akwai mallawa akwai sullubawa dukansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmawar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar zazzau tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suke suka zo suka zauna a birnin zaria tun tale-tale tun zamanin farko haka su ma katsinawa kusancinsu da da zaria ya sa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba da kuma abin da ya shafi malinta wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su da daddiyar kasuwar zaria ai ba wai ta yanzu ba ce kaga kasuwanci ya kawo jama'a neman ilimi ya kawo jama'a malinta waɗanda sai da suka ƙoshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar zazzau da yawa daga cikin su in ka lura za ga malamai ne kamar misali za ka ga akwai shiga abdulkadir zaria wanda allah ya masa rasuwa akwai shek malam na'iya wanda shi ma allah ya masa rasuwa akwai eh, shek malam yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fikihu babu kamar shi shi ne wallafa littafin nan ma askari sharhi dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fikihun maliki za ga cewa babu wani littafi in banda muktasar khalil da za a ci shine yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juzi biyu ya zamanto fatahul jawad a duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a ƙasar zazzau to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikinsu akwai maganan yaƙoƙa da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin najeriya musamman abin da ya shafi bangaren maiduguri musamman abin da ya shafi cikin ƙasar hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar zazzau don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokinsu na rayuwa to wannan sai zamanto zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta 1820 da 'yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta bakwai. lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wani lokaci an fara samun ɗan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗariƙun sufaye musamman ma a Sokoto. A wani lokaci shi Sheikh Umar Alfuti ya riga ya kaura ya bar ƙasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi mali da kuma senegal ya koma can bayan ya yi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon tijaniya suka taso daga yankin sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin zazzau a wannan lokaci sai zamanto zariyan ta ƙara haɗa kan jama'a mabambanta ra'ayuka daban mabambanta wato ƙabilu daban-daban kaga katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi shek shitu kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835 shi wannan shek shitu kusfa din shine kamar babban malami kuma almajirin shek nuhu alfullati wanda shine almajirin kuma shek Umar Alfuti wanda shi ya kawo ɗariƙar Tijjaniya birnin ƙasar Zazzau. To da ya zo ya zauna su suka kafa ma kusfan garin kusfa. To abin da nake so nuna mana a nan gaba ɗaya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa ɗin nan yawanci fi daga mali suke daga mali suke malle don ni na je ƙasar mali na zauna a cikin timbuktu na zauna a jene na zauna a kabara wani, gari ne kilomitas takwas da ke wajen kasar mali garin su shek nasiru kabara kenan na zauna a mofti da sauransu yawanci zaka kamar yadda na, ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar misali yanzu kaga kamar kasar mali nan ne aka yi sarki mansa musa a wani masallaci da ake kira jan gerbe a wannan cikin kasar timbuktu idan ka duba za ka ga akwai uh, jami'ar sankore a nan cikin kasar a nan cikin timbuktu to a nan aka a aka yi imamu siyudi akwai imamu siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fikihu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin luga fannin nahu, fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa ah, me zai zauna me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin sai suka yi rinka yin ƙaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a zazzariya sarkin zazzau in ya shuko kamar wani ne a fagen mulki al'amuransa rana ne ne duniyar da kowa ya gane Al'adunsu a farko sarkin zazzau ga malam wasu za su yi magana cewa to wato gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun da katsinawa daga katsina bare bari daga eh, borno eh, mallawa daga mali sun luba ne kawai 'yan asalin zaria eh, to ayyunci za ka ga haɗin kan kenan na 'yan uwantaka da sirri na karɓar baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kaɗai za su zauna su sun za a waye gari wata rana garin zai zama to kamar kufai babban sirrin gari ya ɗaukaka shine buɗe ƙofofin shi ya karɓi baƙi kowanne mutum da zai zo zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan ɗan ba ta siyarwa ba ce amma ya yadda zai zo na a wuri don ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira zangon katab a kudancin kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na katab zango ne na jama'ar fatake 'yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa za ga cewa ɗaya daga cikin theories na, na, urbanization wato ƙudurce-ƙudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta buɗe ƙofofinta jama'a su shigo ƙasar zazzau tana da ganuwa suna da damar su kulle ƙofofinsu su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmanci muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaƙi ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na ɗaya kenan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko ƙofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to zaka biya kuɗin shiga kuma labari zai kan mai unguwa daga mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka bada kuɗin shiga kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abu mamaki ba ne ka ga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto 'yan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ka ware wane ne dan zare wane ne ba dan zare ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da zariyar ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki musa wanda shehu dan fodo ya ba mu tuta na zazzau ya ba su tuta su ma idan ka duba za ka ga malam usman kabin yabo almajirin shehu dan fodiyo ne shi ya taso daga sakkwato ya zo nan Zariya ya mu baya ga sarki Musa, sarki Musa ya ba shi tuta ya tafi jama'a, sannan ya yaƙi sarkin Kajur Haruna, sannan aka kafa masarautar jama'a. Idan ka lura da kyau za ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a, yawancinsu duk asalinsu daga kabilun nan ne. saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen nizam mutanen ayu mutanen kaninkon ya haɗa waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci sai ka ga idan ka je masarauta za ga suna ce maka mu dannan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato za ka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulani suna jin yarin kanin kong da sauransu to abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin zazo dakta kowace masarauta a ce ga irin tsarinta wasu za su ce ita masarautar zazzau da ta yi wannan gidaje a kowace masarauta da take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun daɗe ba su ba a gida kaza suna nema su gushe misali eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matuƙar dai jinin sarauta ne na asali yau ga shi ana da jihar kazina yau ga shi ana da jihar borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta mali amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato kasar zazzau idan dai kana da abin da za ka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa a buɗe take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma mu na yanzu haili hailu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri sai makon gobe.